so barkanmu da zuwa wannan tashar ta kamar da muka fara working akan wannan muka duba wannan misali na uku misalin nan na uku muna da y is equals to 3 root of x squared wannan y equals to 3 root of x squared shi daidai ke kace misali ce, x to the power of 2 over 3 hmm? to wannan za ka mai da shi haka kamar da doka muka nuna da su a baya aka yi kasance saboda haka in za mu nemo dy by dx kaga mu ce dy by dx is equals to this one will come here 2 over 3 times x power 2 over 3 minus 1 kaga this is something as 2 over 3 times x the LCM to this is 3 here is 2 this time this kaga is 3 this is something as 2 over 3 x So now. muka ce a um, biyu a ɗaiɗe uku za mu samu minus 1 over 3 wannan minus 1 over 3 kamar yadda muka sani daidai yake ce 2 over 3 times x times 1 over x raised to the power of 1 over 3 kuma wannan daidai yake ce 2 times 1 2 over 3 times 1 over root of x kaga za samu 2 over 3 this sorry that this root then samu dot cube root of 3 haka x kaga idan ka ɗauki wannan 1 over 3 da yake da root of cube root of x a nan haka zai kasance saboda haka in kai zaka samu 2 times 2 2 ga tire ɗin ka gashi sannan wannan shi ne zama haka so shi ne misalin da za mu bayar a wannan ƙarin abaitin trigonometric saboda haka za mu ci gaba a nan gaba mun